bayan wasu hidimomi da harkokin da aka saba yi tun bayan buɗe taron da daren jiya litini kamar kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma jawabai daga wasu kusoshin jam'iyyar ta democrat sai aka shiga babin farko na ɗaya daga cikin rukunoni mafiya muhimmanci na wannan taron wato kiran 'yan delegate daga jihohin amurka su yi shelar kaɗa ƙuri'arsu ga 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta democrat mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris kamar haka mississippi how do you To an ji yadda sakataren wannan hidima ke gayyatar jihohi ɗaya bayan ɗaya su je kan mumbari su yi shelar yadda za su kaɗa ƙuri'arsu. Alal misali, an ji yadda sakataren ya ce ya ke jihar Mississippi ya za ki kaɗa ƙuri'ar yau inda shi kuma wakili ko delegate na jihar ya amsa haukan mambari ya ta koɗa jihar tashi da kuma shahararren kogin nan na Mississippi tare da zayyana irin shahararrun mutanen da suka fito daga jihar. Sannan sai ya ce, Ya sakatare cikin matuƙar farin ciki jihar Mississippi na mai kaɗa ƙuri'u arba'in ga shugabar ƙasarmu ta gaba Kamala Harris. Daga nan sai kuma aka sake shiga babin sauraron jawabin ƙusoshin jam'iyyar. ciki har da Sanata Bani Sanders da shugaban majalisar dattawa Chuck Schumer waɗanda duk suka caccaki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump tare da tallata gwanarsu. To amma kamar yadda aka zata lokacin da aka gayyato matar tsohon shugaban Amurka Barack Obama wato Michelle Obama wanda hakan ke nufin sharar fage ga zuwan Obama kansa sai taron ya game da sowa ta yabo. Michelle Obama wadda ta yi jawabi mai tsawo ta ce. wonderfully magical is in the air, isn't it? Yeah. You know, we're feeling it here in this arena, but it's spreading all across. Michelle Obama ta ce, Akwai wani abun al'ajibi da ke yawo a sama, ko ba haka ba, muna jinsa a wannan dandalin, amma yana ba zuwa a faɗin ƙasar da muke ƙauna. Wani abu ne da muka saba jinsa, kun san abin da nake nufi, wato tasirin ƙarfin gwiwa wanda ke yaɗuwa. ta ce, Yanzu an samu wata dama kuma ta kawar da ibilisancin tsoro da raba kawunan jama'a da kuma tsana da suka dabaibaye mu, kuma sun ci gaba da dabaibaye mu ɗin yayin da muke ƙoƙarin cimma abubuwan da iyayenmu suka sadaukar da rayukansu a kai. Ta kuma tallata Kamala Harris, shi ko tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ya hau kan mumbari ya yi magana mai tsawo shi ma ciki har da cewa. And over the last four years, those are the values America has needed most. Obama, wanda ya taɓo batutuwa da yawa, ya kuma jinjina ma shugaba mai ciwo Joe Biden. Ya ce manufofin da aka yada cikin shekaru hudu da suka gabata su ne Amurka ke bukata. A daidai lokacin da miliyoyin mutane ke mutuwa, ana bukatar shugaba wanda ba zai siyasantar da abubuwa ba. Obama ya sauki yadda a cewarsa jam'iyyar Republican ta zama tamkar mallakar wani mutum guda, wato Trump, yana mai yaba ma Kamala Harris.